وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan bariki na jumura bakwai ga watan ramadan a wannan shekara ta 1443 bayan jirar maki sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina da ke daidai da takwas da watan hudu miladiyar biyu a wannan majalisi namu na tafsirin alƙur'ani mai girma a jiya mun na ƙarshen aya ta 36 a cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran a yau insha Allah za mu tashi kan aya ta 37 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تقبلنا ربنا بقبول حسن ولمتها نباتا حسنا وفصلها نبيا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجدت منها رزقا قال لا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب Allah ta'ala yake ba mu labarin abin da yake gaba da gudana game da Maryam alaihi salam da mahaifiyarta bayan ta haife ta ga kamar yadda ta faɗa ta ce Allah na haifi ta kiyamace bari Allah ya fi ta sana abin da ta haifa ta ce na sanya mata suna Maryam kuma ina nema mata tsari da zuri'a ta da kai daga ka daga sharrin shaidan wanda yake abin korewa daga rama ko horarri daga ramar Allah ko kamar da muka fi wancan aikin da sai alwashi za ta ba da abin da ta haifa ya yi asalin aiki ne wanda namiji ke yi ba aiki ne na mace ba aiki ne na miji kulawa da masallaci da yi wa masallaci hidima aiki ne wanda namiji yake yi ba mace ba amma dai ba ta canza wannan alƙawarin da sai wa Allah subhanahu Ta'ala ba ta ci gaba da niyyar ta wajen ba wa Allah wannan abin da ta haifa zai yi wa ɗakin ta mai daraja mai alfarma hidima da ta bada ita Allah ya ce fa taqabbala rabbuha bi qabulin hasan ubangijinta sai ya karbe ta karɓa karba mai kyau wa ambataha nabatan hasana na ubangiji ta'ala ya taso da ita cikin tarbiyya mai kyau da yanayi mai kyau wa kaffalaha zakariya ya wa zakariya haƙƙin rainanta shine wa kaffalaha idan aka yi wafa'un shadda idan aka karanta babu shadda wa kaffalaha zakariya ma'ana shi kuma sai zama zakariya ya raine ta kaffala kuma ala wazni fa'ala yana nufin cewa shi zakariyan tsora masa aikin aka yi an kallafa masa mai nan nata kullama dakhala alaiha zakariya ba duk da shi zakariya ya shiga wurin ta a cikin masallaci a ɗakin ibada inda take zaune take ibadarta take kulawa da ɗakin layin da aka sa ta yi waje da inda harifa sai ya samu wani arziki a wajen da qala sai sai ya maryam ya ke maryam anna laki haza daga ina kika samu wannan anna laki ma'ana min aina laki hada qalat sai ta ce huwa min indillah shi wannan abu da ka gani daga wajen Allah yake inna Allah yarzuqu man yasha bi ghairi hisab lalle Allah shi yake azurta wanda yaso ba tare da lissafi ba ma'ana wannan ibada da ita mahaifiyar Maryam ta yi na sadaukar da ita dan ta yi wa ɗakin Allah hidima Allah sai ya ashi wannan aikin dada wanda wannan yana daga cikin abin da duk mai hankali yake himmantuwa da shi da dai wani abu na ibada wani abu da yake kokarin ya kusanci Allah da shi to yakan mai da hankali da damuwa wurin roƙon Allah ta'ala ya ansa masa wannan aikin annabawan Allah za ka suna aikin suna cikin aikin ma ba su gama ba amma suna himmantuwa wajen roƙon Allah ta'ala ya shi aikin da suka yi annabi Ibrahim alaihi salam dan shi annabi Isma'il a lokacin da suke ginin dakin Ka'aba Allah yake hikaito mana halin da suke ciki Allah ce wa yazfa wa ibrahimu alqawaid min albayt wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim da ka himmantuwa wajen Allah ya karbi aikin ya fi muhimmanci ma wani bai fiye da himmantuwa ga aiki ɗaya daga cikin magabata na cewa kuno ne kabulin amali a shadda min hulil amali ya ce ku zamo kun fi himmantuwa kun fi mai da hankali ga Allah ya karɓi aikin da kuka yi fiye da himmantuwa ku wajen yin aikin ya ce alam tasma qaulan ma ya azza wa jal inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin wa kadiran ta Allah Allah cewa yi kadai Allah yana karba daga masu takawa ne ba haka idan mutum ya aikin ibada ya zama mai himmantuwa wajen roƙon Allah ta'ala ya karbi wannan aikin kamar yadda yake himmantuwa wajen yin aikin nan ta yi aikin Allah sai ya karbi wannan ya tata da ta sadaukar da ita ga Allah subhanahu wataala don ta yi wa Allah hidima a ɗakin sa alfarma na baitul maqdis Allah ya karbi ta kyakkyawar karba sannan ya tado ta cikin kyakkyawan yanayi da kyakkyawar tarbiyya tun daga sada ta taso Allah ta'ala ya tado ta a cikin kyakkyawar tarbiyya ta samu tarbiyya mai kyau mai inganci da akwai tsabanin malamai akan halin da wasu na cewa ta taso marainiya domin shi mahaifinta imran allah ya karɓi rayuwarta tun kafin ta zo duniya da aka ko da ta taso ta taso marainiya ne wasu na cewa a'a da baban da ta taso illa iyaka allah ta'ala ya jibinta al'amarin rainanta hannun wani don su samu irin kulawar da take bukata su samu da suka tafi cewa ta taso marainiya ce baban da imran babban mutum ne mutumin girki ne malami ne a garin haka wannan yasa lokacin da aka haife ta baya raye sai sanya ɗalibansa waɗanda ya karanta suka himmantu wajen kowannen su yana kokarin a bashi ta dan ya raine ta ya ba ta tarbiyya don su tukuiti ga hidimar da malamin nasu yana na ilimi da karanta da don haka ta taso cikin kyakkyawan yanayi sannan Allah sai ya dora wa zakariya wanda zakariya duk ɗaya ne daga cikin ɗanda suka kula da suke kalkashin shi wancan mahaifin nata wajen neman ilimi da kuma tarbiyya Allah sai ya jibinta masa alhakin yi masa tarbiyya a nan wurin ba Allah bai gaya mana wata hanya aka bi wajen jibinta mashi al'amarinta ba amma a ƙarshen wannan kisa da Allah yake badawa a wannan surar za mu ga sanda Allah yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa baka nan sanda abun ya faru Allah yake baka labari ya gaya masa wa ma kunta ladaihim إذ يلقون أفلامهم أيهم يدخل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون Allah ke ce ba ta nan yayin da suke jefa alƙalumman su na ƙuri'a kowannen yana cewa shi zai rena Maryam ba ka nan lokacin da suke jayayya suke kafe da sai akan waye za a bamma waye da cikin ta da haka shi zakariya da ya anshi renanta renanta bai je hannun shi ba sai bayan an yi ƙuri'a da ƙuri'a ya samu dama ya rena to kaga idan mun tafi a wurin maganan malaman da suke ganin malami ne a cikinsu da aka sun kowa na yin ya karɓe ta domin ɗayan malamin su sai wannan yana fito da hoton kima da martaban malamansu a irin irin yadda suke darasta malamansu hatta ba su raye suna kulawa da malaman da kuma iyalansu ba ya raye amma ya baɗiya kowa na iya ƙoƙarinsa wajen ganin shi za a ba mu ita ya raine ta ya kula da ita sannan shi zakariyan nan malaman tasiri suna tattaunawa akan cewa an ƙara samun nutsuwa da rainan ciki da ita saboda ɗayan dalilai guda ne banda wata ƙura'ar da aka yi da Allah ya fito da shi a matsayin wanda zai rene ta ko dai matarsa da yake aure ya uwa ce ga Maryam yaya ce ga Maryam ko kuma matarsa da yake aure ya uwar mahaifiyar ita Maryam ce halan maryam ce ma'ana uwa take ga maryam kenan tunda manzo Allah ya ce al-halatu bi manzilati al-umm dan haka ko ya zama yana auren yayan maryam din kaga nan ya dauko wata yare ne ta ba abu ne ba ko ba sannan a lokaci guda ita da za ta taimaka maki wajen kulawa da ita kaga tana da kusanci da ita domin da ba wata ko kuma ƴan uwar mahaifiyarta idan ƴan uwar mahaifiyarta ce kaga uwa ce gari ta kai tsaye shi wannan ba babu wani Abinda zai sanya kai cikin zuciyar wani idan aka ce an jibinta masa al'amarin tsananta to amma me ya fi rinjaye alhadisin mai iraji da aka yi da annabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da aka je sama ya tar da annabi isa da annabi yahya sai ce fa'iza fa'iza ana fitnai hala yake sai na ga ɗayan hala guda biyu ma'ana wannan dan uwan mahaifiyar wannan ne shi ma wannan dan uwar mahaifiyar wannan ne kaga dukkanin su yanzu su ƴaƴan mata kenan kaga wannan yana tabbatar da maganar malaman da suka tafi cewa mata shi zakariya ƴan uwar mahaifiyar maryam da haka matsayin khala take a afuwar yayan maryam domin maryam ita ta haifi annabi isa sannan ita kuma wata mata ta zakariya ita ta haifi annabi yahaya kaga dukkanin su ƴaƴan mata ne kaga kenan yayan maryam sai alaihi assalam to Allah sai ya zubinta wa shi zakariya kula da ita Allah sai kullama dakala alaiha zakariya al-mihrab duk da shi zakariya ya shiga mihrabi dakin da aka killace mata a cikin masallacin inda ani take zaune take ibada tunda koda ba za ta iya tsayawa ta yi kila wasu hidindimu a masallaci ba ka so gama rayuwarta ta dawo masallaci tunda dama an sadaukar da ita ga masallacin to sai zama a cikin masallacin asalin al-mihrab shine wannan dan ɗakin da ake yi ba liman inda liman ke tsawa wajen sallah sai ake cewa al ihram to sai aka killace mata wani dan kuloku wani lungu kamar ɗaki ɗaki ne a cikin masallacin inda a take zaune take rayuwa babu wanda yake shiga wurinta sai shi zakariya domin shi kadai aka ba wa dama shi aka nufin wa lamarin kula da ita shi ne matsayin uba wurinta domin idan ya zama za a buɗe kofa ya zama kowa zai shiga inda take kuma da ta kofa za ta samu tsaro wani in kowa zai shiga za ta iya gabuwa da balazana wata rana to duk sanda zakariya ya shiga wurinta waje da inda harifka sai ya samu arziki a wajenta a nan wajen malaman tafsiri sun tattauna a kan me ake rufe da arziki wasu malaman suka ce arziki shine ilimi duk sanda ya shiga wurinta sai ya samu wani nau'i na ilimi tattare da ita wanda da bai fanta zai shi wasu suka ce arziki shine takaddu na ilimi ilimin amma a rubutaccen takaddu kamar littattafai kenan sai ya ganta kuma babu mai shiga wurinsa in ba shi ba in ya shiga sai ta sanin da kafai a wurinsa kaga wannan yana gwada ma duk wannan arziki ne shi ba kuɗi kare ne arziki ba sai da dan adam in ba ba shi kuɗi ba sai gaba mai arziki ba ba amma ne zane la wafta lahu rabbuhu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramani amma idan wafta lahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi to arzikin mu sai mu dauka kuɗi ne da arziki sai mu dauka su ne da arziki yayin da kuma arziki ya wuce da wasu malaman suka ce wannan wasu malaman kamar da yawa daga cikin magabata irin su malam mujahid ibn jabar al-makki da sai ikrima da sa'id ibn jubayr sai ibrahim an-nakhai su abbaha su malam qatada ibn da'ama ar-rabi ibn anas atiyat al-awsi da as-suddi duka wannan sun tafi cewa arrizqu da Allah yake magana nan da yake kullama da khala alaiha al-mihmam wa zara indaha rizqa shine a lokacin bazara sai ta da 'ya'yan itatuwan da ake samu lokacin sanyi a lokacin sanyi sai ya tattata da 'ya'yan itatuwan da ake samu lokacin bazara tunda mun san itatuwa 'ya'yan itatuwa lokaci gare su akwai 'ya'yan itatuwan da ake samu lokacin bazara akwai waɗanda ake samu lokacin sanyi akwai wanda sai a bana ake samu to idan ya shiga wurinta lokacin bazara sai ya samu 'ya'yan itatuwan da a cikin sanyi ake samu sai ya a da wurinta in ya shiga wurinta cikin sanyi sai ya tattata 'ya'yan itatuwan da a cikin bazara ake samu sai ya same su wanda wannan lokaci in ya dai lokacin sanyi sai ya yi yayin tuwa da ake samu da damana sai ya tada su wurin da lokacin kuma mai shiga wurin tafi sai kaga akwai abu mamaki ke daga ce wannan shi a rinsu kuma shi ne abinda malamai suka fi jayarwa da haka ba maki yake kama shi sai ya ce mata ya maryamu anna laki hala wai ke madam daga ina kika samu wannan ina kika samu wannan qalat sai ta ce huwa min indillah wannan abubuwan abinci ita yin satuwa da kake gani daga wurin Allah inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab lalle Allah shi yake azuta wanda ya so ba tare da lissafi ba malamai suka ce wannan ayar abin da ya faru ya tabbatar da karamomin waliyai cewa waliyai suna da karama Allah yana karrama wasu daga cikin waliyansa domin a tattasa da yayin itatuwan da ake samu a bazara cikin sanyi sannan a ta da ita tun da ake samu cikin sanyi a lokacin bazara kuma ba wani ke shigowa ya kawo mata su ba ya gwada daga Allah game da faɗa su ce ko ne indillah daga Allah dama Allah ta'ala ya kan karrama wasu daga cikin waliyansa da karama irin karamomin da yake bawa waliyai wanda ita karama ta waliyai abu ne wanda ya saba wa al'ada abu ne zai faru wanda ya saba wa al'ada ta mutanen da waliyin yake rayuwa cikin su shekul islam ya kusa yi a kuma ruwa a cikin littafin sa annubuwa yake cewa ce da karama da mu'ujiza, da sihiri dukkan su hawari al'ada dukkan su abubuwa ne wanda sun saba al'ada iyaka mu'ujiza. abu ne wanda ya saba al'adar kowa da kowa kowane lokaci da kowane karama waliyai abu ne wanda ya saba al'adar mutanen da waliyin yake rayuwa cikin su sannan sihiri kuma abu ne wanda ya saba al'adar wanda ba boka ba amma da wani mai sihirin ya kalla shi ya san ƙarya ne ila kun gane bambancin ita kujira tana faruwa ga annabawa Allah yana ba su ita ta zama ayar take tabbatar wa mutanen da aka aika turin su cewa gaskiya ne Allah ya aiko sai Allah ya ba su ayar ta gagari kwaikwayon mutanen wacce ta saba al'adar mutanen kuma dan ta cede su cewa abinda suka zo da shi gaskiya ne daga wurin Allah kamar sadda annabi Musa kamar hannun annabi Musa da yake sawa cikin awayar rigarsa ya fito ya koma kamar fitila kaga mu'jiza ce kamar taguwa da Allah ya ba wa annabi Salisu mu'jiza ce ita ba. da Allah ya da Allah ya ya ya aiko da ita kamar alqur'ani mai girma da Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yawaitar abinci da Allah ya bawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hannun shi ta faru fukkugowar ruwa daga yatsun shi tasbihin tsakoyi cikin hannun shi magana dutse yayi magana manzo Allah ya ji abin da yake cewa kaga duk wannan mu'jiza annabi Isa yana rayar da matacce yana warkar da mai cuta albar yana tayar da matacce da izinin Allah daga duka wannan kawari da ilil ada a kowane lokaci kuma su saba al'adar kowa to wannan mu'ujiza da Allah ke ba ita kuma karama Allah yana ba da ita ga wasu daga cikin bayinsa wanda Ibn ya yace ita kanta mu'ujiza, afwan karama ana lissafa ta cikin mu'ujizar annabin da wannan wali ya fito cikin mutane shi ba yanzu idan wani wali karama ta faru da shi nan a cikin wannan al'ummar to wannan karamar tana cikin mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai dai yana da kyau mu gane ba ko ko ne in kai waliyi ne dole kuma Allah ya ba karama sannan kuma ba yana gwada waliyin da ya samu karama kuma ya fi waliyin da bai da karama yana da kyau mu gane wannan ba dole bane dan waliyin Allah ne kai ka zama kana da karama ba kuma dole bane kai da aka ba karama in ta ya zama kuma kafu wanda bai yi da karama daraja wurin Allah a'a ita karama ba wai ana ba ma wani ita bane don ya dinga yawo kasuwa yana tara mutane yana gwada musu karama ce ba wannan ne ne yasa karama take wannan ba kuma wallahi duk wanda ya gangare yace a zo a taro don gwada karama ta ni ne waliyin Allah zan tashi sama wallahi kariya yake ba wani ne dalili karama tana faruwa saboda ɗaya daga cikin dalilai guda ba wai kawai sun ragar da take faruwa ba dan ka dinga yawo kasuwa kana zuwa tarurruka kana ƙarya ka tura hula a cika ba da ba shi ne mace mara mulmul a dalili biyu yake sawa karama ta faru na farko tana faruwa don kawai hujja ga wasu karama ta guda da don ta zama hujja ga wasu wani lokaci karama tana faruwa don buƙatuwar al'umma zuwa ga wannan karama dalilin karamar za ta faru samu wata mafita cikin halin da ta samu bari mu ɗauki misalai da yawa cikin safai da yawa akwai wanda suke da karama kafin mu zo ga wannan kaga idan da karama tana gwada cewa wanda ke da ita ya wanda bai da ita guda da sai na abubakar ya yi karama cikin wani sahabbai amma a cikin sahabbai kaga wanda ake lissafa wa wani da karama kaza ba ka dan sai na abubakar yanzu waɗancan da karama ta faru su sun fi sai na abubakar a'a kaga ba tana gwada mai karama ya wanda bata gudana da shi ba ke karama tana gudana da hujja saboda kawai hujja ga wanda ba musulmi ba haris bin walid Allah ya kara masa yadda a cikin kukan da ya a lokacin sayid na umar na buɗe garin iraki ya je wani gari ana yaki da ya tara mutanen garin wanda haka ya cika da tara ƙauyuka musu hanya duka bai samu wata tirjiya ba har ya gaba buɗe iraki ya shiga sham ya je wani gari mutanen garin suke ce mashi idan abinda kake faɗi gaskiya ne to ga guba nan mun zuba cikin wannan kofin wannan mazubin ka dauka ka sha mu gani in baka mutu ba in gaskiya ne abin da kake faɗi na addinin to ka sha idan baka mutu mun tabbatar da gaskiya ne kuma ga guba sun gaya mai kuma sun zuba a kofin kawai da jimlin wani da ya ce ku kawo ka gama yawo ya kasuwa ya ce a kawo guba ya sha wani ne da shi ba a sannan ka gama za a kawo masa hujja ne da aka kawo ya an shi kofi sai ce bismillahi khairul asma rabbil ardi was sama alladhi la yadurru ma'a ismihi da sai ya daga kofin ya sha ba abin da sani to kai ma sai ka gwada tun daga addu'a da bismillahi khairul asma rabbil ardi was sama الذي لا يضر مع اسمه داء yana faɗin wannan ya ɗaga ya sha ko ba abin da ya tare shi kaga wannan dambi ta faru don kawo hujja don kawo hujja sannan wani lokaci kalama ƙasar su su da hadisin nan ta. mutane na don ta bukata sai kalama ta gudana don wannan bukatar ta mutane ta biya al'ala ibn al ne Allah ya kara masa yadda a lokacin da ya jagoranci runduna da sadi za ta bude garin ba haɗe ya dawo tare da rundunarsa sai ya zo bakin gabar teku sai sun ƙetare ruwa sannan su shiga garin ga abokan gaba suna gani amma babu abin da za a hau a ƙetare ruwan a je a wuya ke sai ya ce wa dakarunsa kowa ya shirya kowa ya shirya sai gaba ya yi bismillah ya kuɗa cikin teku sai ce ku biyo ni ana sai ce muka fita daga cikin wannan tekun babu wanda su takon doke shi ne dukkan ruwa ke da har suka yi da suka fita Ta ga wannan lilhaja ke da bukata ta sa haka abba ne su rikin da fida a ibn hudayr Allah ya kara musu yadda wata rana sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da daddare sun yi dare sun fito sanda kowa a sanda hannun shi sanda da ke hannun ɗayan sai ta kama kamar tutu layi sai ta haska masa hanya da suka zo mararraba inda za a rabu wannan gidan shi wannan gidan shi wanda su abokai ne su ta kowa sai ta kama kamar ita na ta haska mai hanyar ta gidan shi kaga ita ma wannan ta faru saboda saboda lil'ada a wajen tafiya ta da ala'atul hamarai sun zo inda suka buƙaci ruwa babu ruwa ga ababen hawansu da nasu ruwan da za su sha babu sai ya tsaya ya daga hannu ya yi addu'a ya ce Allah ka saukan mana da ruwa kuma Allah mu kaɗai za ka yi shi ke ka sai ga ruwa daga sama suka sha suka cika mazubar ruwan salgoginsu suka ba wa dabbobinsu da suka matsa gaba sai suka tada ba a ruwa gaban ba sun tafi kenan sai shi ya tuna ya yi mintuwa nan baya ya bar wani abu inda suka yi da zango da ya dawo ya ta daurin kamar ba taɓa yin ruwa ba wannan ruwan da ya faru ya faru ne kawai saboda abin da ya ruka buƙatar da yake da ita wurin Allah suke da ita gaba ɗaya wurin Allah wannan ya sa Allah ta'ala ya buɗa musu aka samu ruwan har aka zo aka yi abin da aka yi a gama ga wannan duk karama amma dukkanin su babu wanda ke bugun gaba ya ce ni ina da karama kaza abu a gwada ba wanda ya faɗi wannan a da yawa ba su ma san akwai karamar ba sai sadda bukatar faro ta tazo ta sannan suke ke su ba sannan da ta sannan suke ke su ba umar ban ba Allah ya ƙara masa yadda wata rana yana kudu ba a bisa mumbari ta aka ji yana ya fariya aljabal aljabal aljabal ya turo ta rundunar ta tafi yaki a ƙarshen jagorancin kwamandan rundunar da ake su fariya yana cikin kudu ba Rasuwa juma'a sai aka jina cewa ya kai tsariya, ku yi wurin dutse ko ba wurin dutse ko ba wurin dutse su ne mutane da ke cikin masallaci sun ji wata sabuwar magana wacce ba ta da alaka da abin da ake magana cikin hudu ba bayan an gama sai ga dan ake yaro da albishir sai sai ya amiral mu'mini ai muna cikin yaki sai muka ji ana kiran mu muka ji a kana kiran mu cewa mu koma wurin dutse mu koma wurin dutse muna koma wurin dutsen sai Allah ya koro wata irin guguwa da tsakuwa ta halaka da abokan gaban wani to kaga wannan duk harif ne lil ada abu ne wanda ya saba al'ada amma al'ada wa al'adan mutanen wannan lokacin al'adar mutanen wannan lokacin domin yanzu kamar wannan karamar ta sayyidina Umar da ta faru ya yi magana da su da suke tare yanzu dan ka zo nan ka ce ka yi magana da mutumin da ke ƙasar turkiya yanzu karama ce ko kallon ka ba mai yi a ah, isnomalin an san wani abu ne wanda zai iya faruwa ta haka ita karama tana saba al'adar mutanen da waliyin yake rayuwar cikin su ba mamaki in ya tafi wani wuri ma in ya tafi wani wuri ma ba su saba al'adar mutanen ba yanzu kamar misali ita maryam nan ya'yan itatuwan da ake samu lokacin bazara a sannan in sanyi ake lokacin ai wani wurin bazara ake yi kaga a sannan in abin da ya saba al'ada ne in aka je inda ake bazara su abin bai saba al'ada su ba saboda sannan kaka abin ce wurin su da ina fata an gane kaga ko ta saba al'ada mutane ko ta saba al'ada ta zamani so kullum kada mutum ya rudu da lissafin cewa dole wali ya zama yana da karama a ita karama ba da sharaɗi ne in kai wali ne ba hasali ma fitacci zaɓaɓɓi cikin waliyan Allah su ba masu da karama dalilin bukatar da za ta sa karama ta faru da su ba ta gito ba da aka ba su ma ba amma gudanar da karamar ta hannun su ka idan mutum ya zo ya ce ma shi zai tashi sama ya mutum da duba ya tashi sama ibn taymiya ya ce kanka damu da shi kai ya rufe ka abinda za a kalla kawai kalla alaka shi da alkur'ani da sunna idan mai bin alkur'ani da sunna ne to ba ma zai zo ya ce ma zai tashin in bai bi kuma kaga ya sake ce to kanka rufu da shi sihiri ne wannan abin da ke sihiri ne duk da cewa daga baya masu zuwa su dinga karyar karamomin da aka hura masu wuta to ai ku ko annabawa Allah bai ba su wani abin da kuke faɗi ba sai suka ce to ai ba dole ne da abin da Allah ya ba wa wani waliyi sai ya ba annabi shi ba a lokacin annabawa a lokacin annabi ai karshen abun hawa la ne. amma yanzu a akwai jirgin sama akwai jirgin kasa kenan jirgin sama jirgin kasa aka rasin hira kuri gudu ko ta kenan ana yaba mutum abin da ya fi abin da aka ba annabi ke da shi ba wannan wannan shirme ne ban kaura ban kaura shi waliyi in ma akwai kalamar to sai bukata ta gito ko dan ya kafa mun da yake amma ba abu ne da zai zama kullum kuma da yawa in ta faru so ɗaya ba abu ne da kullum yake mai mutuwa ba a ta faru an wuce shi kenan wani ba ta ƙara faruwa sai dai kila wata munasabar ta kita in Allah ya so ya gudanar da wata karama ta hannun shi ya sake gudanar da ita amma mu saboda mutane ba su ma fahimci mai kalamar ba kai sai a zo a yi kowace irin ƙarya da sunan kalamar wani bi hada damfara ba ba ko wani malami da aka ce ya je wani gari ya sauka bakunci mutane aka wo abinci kowa ya kawo mai yana so ya ci abincin shi sai ce su daga cikin su ba su cin abinci shi kalamar ta ke da shi kuma bai cin abinci amma ya tun da sun riga sun dahu to a ajiye zai ma kowa tsokali guda guda kuma kwano ya yi arba'in da haka a jera mai su zai ba kowa tukali guda guda da ko zama ya ta abincin dama ya bai doma a ruwa nan kwano ya hayar wani an jera kayan doma guda guda kuma ka cikin rama kowa kusa a haka ya hada damfara ta shigo cikin al'amarin wannan duka rashin fahimtar mai su da don ta faru ma ba ta gwada cewa kai din ka wanda ba ta faru da shi ba sannan na kana wadi kuma ba dole bane a ce kana da wata karama za ta gudana da kai ba kuma har yau karamomin wali ba su kare ba ba su kare ba har yau idan bukata ta kama Allah ta'ala ya so ya gudanar da ita ta hannun wani bawa daga cikin bayansa Allah yana iya gudanar da ita har yau ba su kare karamomin suna nan har yau abu in dai akwai yadda bukata ta gito to kuma Allah ta'ala zai gudanar da ita hannun wani da haka yanzu nan ta gaya masa abin da yake gani din nan daga wurin Allah yake Allah shi ke kawo shi kuma sai ta gaya masa inda Allah ya rubuta man yasha zai da ita Allah shi ke azurta wanda so ba tare da kun kunta sawa wajen azurta ba dan bai lissafawa zai ba ka kawai to wannan magana ta ta da kai sai ta sanya shi hanya shi ba akan wata bukata da yake da Allah ce hunalika da aza kariya rabbahu hunalika da aza kariya rabbahu قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك كريم الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين Allah ce hunalika da azakariya rabbahu nan wurin yayin da wannan tattaunawa ta faru tsakanin shi zakariya da maryam Allah ce nan take zakariya sai kira ubangijinsa qala sai ce rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba Allah ka bani daga wurinka ka bani zuri'a wacce take tsarkakakkiya innaka sami'ud du'a lalle kai ubangiji ne an sa addu'a a nan wurin yana da wata bukata wurin Allah bukatar shine Allah bai taba ba shi haihuwa ba Allah bai ba shi haihuwa ba ga sha shekaru sun cin bashi zowa da yayi ya samu maryam da wannan ni'imar da Allah ya mata ya tambaye ta daga ina kika samu wannan tace daga Allah ne har ma ta ga masa inna Allah yanzu kuma in shawar gani hisab wannan sai ya sa shi hanya sai ga to ashe wancan kukan nashi kuma Allah ya kamata ya kai shi gida wannan ya gwada maka cewa dan kana namiji duk girman ka a matsayin ka namiji wannan ba yana gwada mata ba ta tasiri cikin rayuwarka ba kuma ba yana gwada ba za ta fasa hanya ba sau da yawa Allah yana iya kayan da matarka abinda bai kayan da kai shi ya zama maslaha gare ya gwada mata abinda bai gwada maka ba ta baka shawara ka bi abin kuma a samu fita wannan lamar Ka ga yanzu nan ya ce karama mai ƙananan shekaru yake raino amma ita ke gaya masa inna Allah inna ah, عند min هو من min الله ان Allah يرزق من يشاء بغير حساب ya san Allah yake bada wai amma watakila ya shagaltu daga wannan din da tuna wannan sai sadda abin da ya faru ya faru tana gaya mai wannan sai gane to ashe ni ma Allah ya kamata in je in kai kuka na shi yasa ba ta ruwa ba ki tara hanya na bahaushe Allah sai hunalika nan ta nan wurin da ya rabu sai zakariya ya rubo wajen shi kira Allah wannan kaga yana tabbatar da maganar bature ta da ya yi ibn successful man da umar. woman wanda kaga ya ce nasara akwai mace matan nan ko mata uwa ko ya ko mata mata ko mata biyama domin duk da kake gana an ce wai namiji matana da tawaya hankali akwai hankalin matan da ya yi na wani namiji tauyayyen hankalin wata matan ya yi hankalin wani namiji kuma sannan dan an ce karu mutum hankali ba tana gwada kuma komai ka shi ba a tana iya zowa wani abin ya shige ma duhu da ta hankalin naka amma sai ga da ka je ta baka shawara ayi kaza ayi kaza sai ga an samu ba wai kai ba nabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da aka yi sulhu hudaybiya bayan an gama sulhu da yawa cikin sahabbai ba su ji daɗin matsayin da aka yi ba saboda suna ganin kamar an kaskantar da musulunci da musulmi a cikin wannan yarjejeniyar don haka suna ganin Allah ma ba zai yarda da wannan sulhun da aka yi ba zai saukar da wahayi ya ce wa manzan Allah a yaƙi sai an shiga cikin garin maka wannan ya sa cikin yarjejeniyar da aka yi akwai cewa a koma gida sai shekara mai zuwa za a dawo a sake yin umra da banza Allah sallallahu alaihi wasallam ya aka wannan matsayi sai ya ce masa habbai kowa ya je wanda ya taho da hadaya ya soke hadayarsa wanda bai da hadaya ya aski ya warware to wannan abu bai masa daɗi ba da haka da manzo Allah sai ai askin ba wanda ya tashi saboda gani suke Allah ma zai wahayi ya ce bai yadda ba saboda su a zahiri ba su fahimci cewa buɗi ne Allah zai yi wa musulunci ta wannan hanyar sulhu sai ya shiga wajen matarsa ummu salama radiyallahu ta'ala anha cikin jikin da abin da ya faru na sai su tashi ke aski sun ki su yi aski un musalama ko safiya ummu salama da sada na zo wannan kisa sai tafiya ta kawo mani misali sai ta ce masa karkace ba kowa komi fita ka je ka kira wanzanin ka zauna ya maka aski kawai karkace ba kowa komi domin manzo Allah ya damu da tsin warware harfar da suka yi sai ya fito ya zo ya kira wanzaminsa ya zauna yana fara yi masa ya gama suka ji wahayi bai sauka ba a ga kowa ya san Allah ya da rasulu kenan sai wannan ya kama wannan ya mai aski wannan ya kama wannan ya mai aski sai aka samu fita daga nan wurin a ga manzan Allah ma ya ce ya shawarci masu shi kuma ya samu fita wurin a lokacin da hadisatul if ta faru mazala cikin halin da ya shiga ya je ya samu zainab bintu jahsh sai ce mata me zaki ce game da al'amarin da ya faru na Aisha akwai wani abin da ya tsaki ku? Zainab bintu Jahash tace ya manzo Allah zan kiyaye dina zan kiyaye gani na wallahi ban san kuni game da Aisha ba sai alkhairi daga nan ne manzo Allah ya fara samun kwarin gwiwa sannan sai kira Ali bin Abi Talib da Usama bin Zaid ya kira Barira daga nan ne sai ya fito masallaci ya fara kudu jawabi na farko da ya fara yau sahabbai akan wannan zakka wannan ya kaga yana gwada maka cewa kana buƙatar ba kullum ne kai namiji kullum kai Allah yake haska ma gano wani a a'a wanda yake kasa da kai sau da yawa Allah yana haska mai ya san da shi abinda baka sani har yanzu kariya. da ya yi tagaltu amma maryam ta maido hayyacin shi ta maido shi cikin tunanin shi yanzu bukatar da yake da ta sai gaba da ta Allah ya yi za ta yi ce rabbi hamdi min da duka zurri ya tamfayi ba Allah ka bani daga wurinka ka bani zuri'a wacce cikin tsarkaka a ga a nan ladabi ga duk wanda zai nemi haihuwa kada kawai irin kai ne kai ta kai Allah ya baka ɗaya Allah ya baka ƴaƴa a ya baka ƴaƴa na shi shine abin nema domin gara mutum ya zauna ba ya da ɗa Allah ya shi da ƴaƴa ba da ƙwarai ba gara ya zauna babu ƴaƴa mutum roƙo a nan yana roƙo Allah ya bashi zuri'a ce in naka sami addu'a lalle kai ubangiji ne an sa addu'a ne a sama wani bi ma nasa al-ijaba sami' ma da mujib shine a sallah muke cewa sami Allahu liman hamida ma'ana ajaba haka a samu nan wurin ba ma'anarsa ansawa shi ya ubangiji kai mai ansa addu'a ne fanalatu almala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab sai mala'iku suka yi magana da shi suka kira shi yana tsaye yana sallah a wurin ibadarsa a cikin mihrabin kawai sai ga kira mala'iku sun kira shi annallaha yubashshiruka bi yahya cewa lalle Allah yana yi waka albishir da ɗa sunansa yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah shi wannan ɗan da Allah zai baka mai gaskatawa ne da kalmar da ta su masa daga Allah da kalma daga Allah mai gaskata kalmar da take daga Allah ne wa sayyidan kuma Allah ya sa shi zama shugaba suka ce sayyid a nan wurin shi ne annabi wa asuran sana Allah zai fili masa sha'awa wanda baya da sha'awa ne irin ta mata biyan nabiyyan kwali salihin kuma zai sanya shi ya zama annabi ne daga cikin an bayi yana yin addu'ar Allah sai ya aiko mala'iku da saƙo na albishir wuri akwai abin da za ka iske cewa daraja ce ga dan adam a yi mashi shi amma shi kai mai sai idan darajar shi ta kai ya iya karɓar abin sannan ake ba shi abu abinda nake nufi a nan yanzu misali ka roƙi Allah ya kace Allah ka bani muna tashi yanzu ka ta gida sai sai za ka yi sallar magariba gida ka kabbara sallah sai ka ji an yi sallama daga sama haka ce mala'iku ne Allah ya aiko <laughs> Allah ya ji roƙon da kai ɗazu ya ansa maka me yi tunani zai faru akwai matsala a ƙalla ne ina tabbatar ma cikin mutum 190 zuba za su yi da kudu ina tabbatar maka so akwai wani abin da da ce amma shi kashi mutum sai ya kai darajar ne ta kai sannan yake iya samun wannan daraja a aiko mala'iku ma su ma da sako ai daraja ce to amma a sai ga mala'ika nan yana sallama ko wa gidanka ana sallama aiko yaro wa sallah ka ce mai mala'ika ne shi aikowa ma ba zo waye ma magana ba ya kake tsammanin al'amarin ko a ce kana tsaye cikin ɗaki ka ɗaya kaje magana ta sama an yi sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ai ba za ka ansa wata ko sai ka tsaya kawo da tantancewa ka gaya ya ta ina wannan abin da take sai ka shiru ka ji a maimaita sai ka ji an yi shiru an maimaita ina tabbatar maka wani a miliyar zai hito daga ɗakin amma shi zakariya yana cikin ɗakin sai yana ibada sai kawai Allah ya ko mala'iku sai mala'iku suka yi magana da shi suka gaya mai roƙon da kai wa Allah Allah ya Allah yana yi maka albishir da ɗa ba wai a'a hamma Allah ya mai suna a suratu maryam ma yace lam naj'al lahu min qablu samiyya wannan sunan ba taba samu wani suna ya haya ba in ba shi ba shine ya haya na farko a duniya kaga shi da sunan da komi zai zo da ya zo da dimir zai zo eh na bahaushe kenan ko komi an shirya masa ba a taba samu wani da suna ya haya kafin shi ba sannan ɗan har ma ga darajojin da Allah zai yi mishi na farko musaddiqan bi kalimatin min Allah zai gaskata kalmar da za ta zo daga Allah wasu malamai sun ce kalmar da za ta zo daga Allah shine annabi Isa annabi Isa kalmar Allah ce ta kun fa yaku to zai gaskata wannan kalmar ta Allah da za ta zo daga Allah subhanahu wataala shi wannan dan naka wanda Allah subhanahu wataala zai baka ya sanya Arabi ibn Anas yake cewa annabi ya ne farkon wanda ya fara gaskata annabi Isa alaihi salam dama Allah ya shelanta cewa shi musaddiqan ne bi kalimatin min Allah wasu ka ce kalimatin min Allah shine sunnonin Allah da kuma tsarin da Allah ta'ala zai aiko da shi da shi zai gaskata wannan ya rayu akan wannan tsarin shine kalmomin na Allah subhanahu wata'ala sannan wa sayyidan Allah ya sanya shi ya zama shugaba ne wanda zai jagoranci mutane zai zama jagora na addini mai karantarwa kuma jagora na ibada wanda zai jagoranta al'ummarsa sannan wa hasuran Allah zai sanya shi ya zama wanda aka karya ma sha'awa mai karye ya sha'awa so suka ce hasur shine Allah la ma'alahu wanda baya da mani wasu suka ce hasu shine wanda Allah ya sanya al'aurar su zama ƙaƙƙan ƙanwa don haka ba ta motsawa motsawa ta sha'awa ala ayi hal jumba ganganun malamai da suke fassara hasu a ƙarshe da zai zama shine wanda baya da sha'awa Allah ya tire masa sha'awa wasu na cewa hasuru wanda baya da to ai kaga ba a samun da sai da maniyi ko sannan da haka duka in an tattara maniyi ba zai fito ba sai da sha'awa to duka a jinkula sai a ce wanda baya da sha'awa kenan bala hanyar samu da Allah ya tsire masa wannan kaga shi ka to kam ya zo duniya bauta Allah ya zo yi shi ibada ne domin dama daga cikin abin da yake wani dan adam akwai ta sha'awar to Allah ta'ala ya tsire masa sha'awar amma kuma wannan baya nufin cewa kai ka ce ba ka aure tunda shi bai da shawar ne kwata-kwata Allah bai da shawar ba ne ke amma ka ga shi kadai bai saba da sayin annabawa ba Allah ya ce warkada asallar rasulun min kablika da ta Allah lau mazuwa da ka ga hatta shi amma ka ga Allah bai tsira ce ba saboda shi ne bai saba da sayin sauran annabawa ai sauran annabawan duk sun yi aure sun hayayyafa ko don haka kai maka ce to ni ma dai to bari zama ba Allah na gwarai ne ma ba zan aure ba kawai zan yi a a'a kafin kai ma sun yi yunkurin yin haka hadisin da imamu bukhari ya rojo a kitabun ba Usman ibn Mas'ud ya zo ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya bashi izini ya daddake kai shi dan ya zama bai da sha'awa kawai ya zake sabautawa shi abin suke ta walau azira lahu lahta saina idan da manzo Allah ya bashi izinin ya karye awa sai ya rike kai ne sai mu ma duk da mun duk da ke kanmu dan mu samu dan bautawa Allah daga nan ka ji aure ba dan Allah mutanen nan guda uku da suka shigo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka tambaye mata Annabi sallallahu alaihi wasallam ibada da manzo Allah so ga ba sai su kamar ibada su suke dai ka dai cikin su sai shi ba zai aure ba har ba dai ce shi ba zai ƙara azumi ba abuwan ba zai ƙara cin abinci da rana ba kullum zai yi azumi ɗaya ce shi kuma kullum dare sallah zai sai ba mai ya zo a tarwa ta ƙara so ɗaya kai ce ba zai ƙara cin ba a yi yau baka suna ba wani gama Allah ba kai gama bakan gama amma su a nufin sabai don su kara yawan ibada da zasu da suka shigo masu Allah sai an ji mullabi da mulkin kaza wa kaza ko ne na dubun ce kaza da kaza suka ce yace amma ana fa aqumu al-layl wa anam wa asumu wa uftir wa atazawwaju an-nisa wa akulu al-lahm arwaya tazo da wanda yake bai tunama ne yace baman ragiba an sunnati fa laysa Ya ce ni ina tsayawa da dare in sallah kuma ina kwantawa in yi bacci ina cin abinci da rana kuma ina yin azumi ina aure kuma ina cin nama duk wanda yake a mace sunna ta wannan baya abinda ake so shi ne sha'awa kan ka bari ka za ka wajen fadawa cikin hanyar da Allah bai yarda ba wai ta ce jarumtar da za ka yi zama kakka bai ma sha'awa ka ja ka har jefa ka cikin hanyar da Allah bai yadda abu nan hanyar don biyan bukatar sha'awa to wanda ta ce jarumta ta ne imani amma magana mutum ya ce ba zai aure ba ba zai kaza ba ya ce ai annabi ya yama wa hasuran to kai annabi ne ba annabi ya ba ne kai wannan baya halatta sannan wa nabiyyin min salihin sannan Allah ya sanya shi zama annabi ya ba shi annabta kaga tun kafin ya zo ana yi wa annabi da kari ana masa ana masa albishir cewa dan da Allah zai ba shi annabi tun kafin ya zuriya sannan kuma min salihin yana daga cikin nagartacci yana daga cikin nagartaccin bayi da Allah subhanahu wata'ala ya ya ya azurta shi annabi zakariya alaihi salam wanda kaga wannan yana gwada maka jinkiri wajen bawa mutum da ba makara ba in Allah ba mutum ɗa na ƙwarai da ba saboda yanzu kaga duk jinkirin da annabi eh, ya haya ya bi zo duniya ba amma a sanda ake baban shi albishir za a bashi shi Allah yana gaya masa cewa amma Allah ya bashi annabta malamai suka ce wannan albishir na da Allah ya mishi cikin wannan sifofin da ya lissafa albishir ɗin da Allah ya cewa ya sanya shi zama annabi shi darajar wannan albishir ɗin ta fi darajar albishir ɗin da ke cikin bashi da wannan albishir ɗin na biyu ya fi na farko na farko shi ne na bashi da to albishir da aka yi mai cewa Allah zai sa wannan ɗan nashi ya zama annabi ya fi albishir ɗin bashi ɗan tinkarar fadi darajar ta fi darajar wannan kamar mahaifiyar annabi musa kaga mahaifiyar annabi Musa Allah ta'ala ya yi mata alkawali bayan ya ba ta annabi Musa ya yi alkawalin zai tsare mata shi bayan albishir da ya mata na cewa zai tsare mata shi albishir na biyu da ya mata sai ya zama ya fi daɗi wurin da da albishir na farko wane ne albishir na biyu shi ne faɗin Allah inna raduhu ilaiki wa ja'iluhu min al-mursalin ai sune albishir din guda biyu radu ilayhi shine albishir na farko wa ja'iluhu min shine albishir na nawa na biyu kaga na farko mai don shurin da shine albishir din Allah zai tsare shi ayya mai don mata shi to na na ya fi na farkon cewa Allah ya zama cikin manzanni bayan Allah ta'ala ya mai don shurin haka Allah ya ga wa zakariya cewa ga dan da Allah zai bashi ga kuma irin darajojin da Allah ta'ala ya tarawa annabi zakariya annabi ya. to sai shi yanzu zai mai da martin ƙwala rafi amina ya fi hulani wa ƙarbala hanyar kiban ruwan ra'afi haɗin ƙwala da zalikan mahu ya ƙalu na ya sha ƙasan akwai ɗan adam akwai iya yi malam na bahaushe kai ne ka ƙi allah in ka ƙasan abin bayiwa mai sa ka ruka ƙala sai ce rabbi an na ya kunu ne gulamu ya ubangi ta yaya ɗa zai zamo gare ni wa kad bala gari rikiba alhali girma ya riga ya yasin mani na kai wasu shekaru da na wuce shekarun haihuwa sannan wamra a ti'akir ta bakarara ce ba ta haihuwa ni shekaru sun cin mani ita kuma daga dewan dama ba ta haihuwa a nan wurin ya faɗi wamra a ti'akir bai faɗi din yau take ba ta haihuwa ba amma a suratu maryam ya faɗi cewa dama tun can ba ta haihuwa domin da san da ya roƙi Allah ya ce fa hamli bil ladunka waliyan yarisuni wa yarisu min ali yaqub wa zalahu rabbi radiya Allah ta ya zakariya inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu samia قال ربي أن لا يكون لي ولد وكانت امرأتي عاقرا قال أنا سيكاو وكان kana tana gwada tun san dama haka ta wa kana timra'ati akiran wa qad balagtu min al-kibri ihtiya tun san dama ba ta haihuwa to ta yaya Allah ta zai zama gare ni bayan ni na girma ita ba ta haihuwa to in ka san ka girma ita ba ta haihuwa me yasa ka roƙi haihuwa ai tun nan ya kamata ka karba ko tun da kana gana abin ba zai yi abin da ka roƙa ka roƙa ne don ka san wanda ka roƙa zai iya sa abin ya yi ko da auren kana ganin bai yiwa to yanzu an ce kuma za a baka da kuma yanzu zo na tambaya za a yi haka ta yi yadda za a yi haka ta yadda aka yi ka tambaya haka kuma za a yi albishir ɗin da aka yi maka yi tabbata ya ce ya za a yi Allah ta ya zamo gare ni bayan duka ɓangarorin da ke haɗuwa a samu haihuwa kowane yana da rauni shi miji ya tsufa ita mata dama ba ta haihuwa a nan wurin kaga ya manta tsufan Allah yake kawo shi rashin haihuwa kuma Allah yake kawo wa sanda ya so ya bada haihuwa sai ya bada haihuwa saboda ai ga maryam nan zamu zo nan gaba ita ba ma ko tsohon mijin Allah ya ba ta haihuwa to balle kai da akwai kasuwa kuma ko a tsohon ai tsammani ne ba a shekarun da Allah ya ce idan an kai ba haihuwa a ce idan ya kai namiji ba zai kara haihuwa ba babu wannan shekarun nan sai ka ga dan shekara ta cikin yayi aure kuma ya haihu kaga ma abu ba in dai Allah bai kaddara zai bada haihuwa ba zai ba da ba in ya kaddara zai bada kuma zai bada ba tare da kallon girman wanda za a ba ko girman wacce za ta haifi dan ba sai faɗi wannan sai Allah ce mas'ala Allah ce kazalika Allah fa’alu ma sha kamar haka dai da Allah ya gaya maka to haka Allah yake aikata abin da yake ta haka wannan ma ya so ta faru za ta faru ko ka shirya haihuwa ko baka shirya ba Allah ya baka da an gama an gama to ka san ina ka maka wani albishin sai ka ta tunanin shi da gaske ne ko ba da gaske ba sai ka yi ta ganin kamar gaskiya abin kamar ba gaskiya ba sai ka dinga a ne bari na rai ka ga abin a haka ne in dare sai ka ce a bari ne da sahi a gani da haka ne in dare ne ka ga haka gari ya waye ka ga haka sannan ya gane abin nan da ya fawa shi da gaske ne abin nan da gaske ne yanzu ga wani misali to kada wannan misalin wani ya ce so ake rasa bari yi shuru na wani misali da kuma shi ne hili da zai fito da abu a a'a ai da zai mulki zai yi misali aka kaka ba na yi ba na yi misali ba misali dai wani abu na ni'ima kamar yau yawwa to na samu wani misali yanzu misali muna nan bari yi misali da malam mai jan baki muna gama tafsiri sai yanzu kafin mu rike sai wani duko ce mani ai mai jan baki na alaran nan na aura mai ya ta an san mashi na ce na an san mai ya ce wani ya ja ta daki ga ta san ma ta aka ta gire shi ai kun gare zan gaya muku ko ko dan ku mai addu'a ya zai dinga halalo abin a hankalin shi da tunanin shi zai dinga tunanin ai ko a cikin wannan ba za ta yi ba irin wannan ta faru da sa'id rufin musayyab da wani almajirin shi da an kwana biyu bai gan shi ba ya zo sai suka haɗu sai ce kwana biyu maka zo karatu sai ce Allah shiga ta malam mata za ta ta rashin lafiya karshe ma Allah ya ɗauki rayuwa sai ta me yasa baka sanar da ni ba sai ce ai ana karatu idan na zo na sanar da kai da na ce ta rasu na san za ka yanke ka taho kaga na shiga hakkin sauran ɗalibai shi yasa su yi wanga sai ce to shi za ka yi aure sai ce ka na shiga ta malam aure yanzu ai da wahala a samu mai bani da ya sai yanzu dai dabban da abin da zan yi aure kawai sai ce na ba sai ce mi Allah shiga ta sai ce na ba ka ce ka alza mai gaba da sai ce diyata wanci da ba ka wurinta ce ka alza sai ce na alza sai ce mutanen rinku shaida iyayi ke manyan mutane suna ta fitowa ne ma'auran kallon girman gidan shi kenan sai taho eh daga jare da wai shi yanzu na ango ne ki saboda yana ganin kama abin zai yi kama abin da zai yi wai shi ango ne sai ya zo sai ce to ai bariyan ma sai dare inda gaske ne zan je gida in ce na zo wurinta in an ban dama in yi magana da ita kaga da gaske ne ya an kwaro ne dama ne na san ƙarya ce na sai ce to ai kamata in zan je kuma bai kamata in je hannu yiwu ba ya kamata ya rike wani abu to kuma duk duniya dirhami shi kuma ya yi kada ya za a sai ce to barin ci bashi sai ce to kuma ina ci bashin da mai zan biya kun dai gane irin sanar da ke ciki daidai a yawwa yana nan ne yana ta shawara a buka bacci mafarki har dare dare yana shawara ya za a sai da an buga mai kofa da aka buga koma ya zo wane ne sai ce sa'idu ne eh sa'idu ya buɗe sai ta Allah shiga ta malamu a sai ka aiko yanzu ana kan kwa ka zo sai ta bai maka adalci ba matakka ta rasu kwanaki da suka wuce kuma yau an ɗaura ma aure da matakka kuma a ce ba kawo ta gidanka ta kwana gidanka ba a yi ma adalci ba dama ita ce na kawo sai janya ba sai sai furo ta cikin gida sai ce to Allah ya ba mu alheri sai ta wuce cikin gida sai ya tsaya zaure duka share to yanzu zai ma zai ke mata ko irin wannan ce nan annabi zakariya ta fuka ne irin misalin wannan gashi Allah ya ce an baka ya san shi ya roƙa to amma yanzu har yanzu hankalin shi na bashi ta yaya za a yi haka ta yi ya za a yi zai samu ɗa bayan shekaru sun cin mashi matar ba ta haihuwa kuma dan ma gashi har ya zama annabi ga sifofin da Allah ya ba wanda kaga idan ya kalli wannan sifofin da Allah ya lissafa ai sai ya tabbata mai cewa wannan dan siyasa to Allah ya ce aga mai kazalika Allah fa'alu ma yasha haka yake aikata abin da yake kuma sadda yake ko da sababi ko ba sababi Allah yana iya aikata abin da yake so sunna sai dai ta gudana Allah yana sanya sababin cikin gudana abubuwa amma ba sababin ke sa abin ya faru ba shi ubangiji ne yake gudanar da abin da yake so to har yanzu bai dai tsaya ba zai tambayi Allah to a ga mai alamar da zai gane haihuwar ta ta har yanzu nan dai ya ƙara cewa za mu ji abin da Allah ya sa mashi na alama gobe Allah ya kai mu insha Allah abin da muka faɗi da Allah ya ba mu lada da mu kuri Allah ta'ala ya mu mana wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh